Jama'a Assalamu alaikum, barkanku da warhaka, sannunku da sake sauraronmu a cikin wani sabon shirin namu na labaran siyasa. A labaran namu na yau za ku ji cewa Rabi'u Musa Kwankwaso, shugaban jam'iyyar NNPP kuma ɗan takarar mulkin shugaban ƙasa a babban zaben da ke tafa da mu a cikin watan Fabrairu, ya tabbatarwa da BBC Hausa cewa kan wasu muhimman batutuwa, ciki har da dalilinsa na ƙin marawa Peter Obi, ɗan takarar mukamin shugaban ƙasa a jam'iyyar Labour Party baya. Rabi'u Musa Kwankwaso ya ce ya fi Peter Obi ƙwarewa, na yi aiki iri-iri na aikin gwamnati shekara goma sha bakwai shi kuwa Peter Obi bai yi ba, na zama mataimakin kakakin majalisar wakilai, shi Peter Obin bai yi ba, ko ilimin mu ma idan ka duba za ka ga ba iri ɗaya ba ne,” cewar Rabi'u Musa Kwankwaso a wata hira da gidan talabijin na BBC Hausa ya yi da shi, inda yake tabbatarwa da jama'a cewa wannan shi ne dalilan da ya sa ya ƙi amincewa cewa ya goyi bayan Peter Obi a matsayin mataimakin shugaban ƙasa na kakar zaɓe da za a gudanar a shekara ta 2023 wanda zaben ya rage mana 'yan kwanaki kalilan. Shin me za ku ce game da wannan batutuwa da injiniya Rabi Musa Kwankwaso dan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar NNPP yayi? Wannan shine ƙarshen labaran namu a takaice.